ويكون على السائحين ويغفر للمستغفرين ويجيب الداعين <clears throat> فله الحمد كله لا نثنيه ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يغار على حرماته أن تنتهك وعلى حدوده أن تتعدى وعلى أوامره أن تعطل وعلى نواهيه أن ترتكب فشرع الحدود والعقوبات وعلى الحصان بالنكال والعذاب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله كان علينا الناس عليكا وأحسنهم خلقا وأوفرهم حلما وأشدهم صبرا وأكثرهم عفوا فإذا تلك محارم الله تعالى كان أحشدهم لله غضبا وأقواهم إنكارا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه واعلموا أن النار قد حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره فمن جانب المحرمات وصبر على الطاعات سعيد سعادة لن يشقى بعدها أبدا ومارس في الشهوات وتثاقل عن طاعات شقي شكوة لن يذوق السعادة بعدها أبدا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب أيها الناس الإسلام دين العفة والنظافة دين الطهور والنقاء ومجانبة القدر والفحشاء ولذلك حرم الله تعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والفواحش جمع فاحشة وهي ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال وتحريم الفواحش جاء في كتاب الله الكريم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وفي الآية الأخرى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وأكثر إطلاق الفواحش على العلاقات الجنسية المحرمة وبخاصة الزنا الذي هو من أكبر الكبائر ومن أفحشها وأشدها لورود النهي الشديد عنه والتهذير الأكيد منه وإيصال الطرق الموصلة إليه وإيقاع العقوبة الأليمة بسببه حتى قرن في الكتاب الكريم بالشرك والقتل أوعد صاحبه بمضاعفة العذاب عليه إلا أن يتوب من جرمه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وإن لأن آثار الزنا وعواقبه وخيمة جدا على الفرد والأمة وعلى الزاني والزانية وعلى الزوج والأهل والولد وما ينتج عن السفاح من حمل هو جناية عليه وعلى المجتمع بأثره حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا وذنب هذا إثمه وأثره فإن الشرائع كلها قد اجتمعت على تحريمه وإنزال العقوبة بالزنا والزواني ولم يبح الزنا في أي شريعة لأي رسول من رسل الله الكرام ولذا كان الأصل في الخروج التحريم إلا ما أباحه الله تعالى وإذا الشرك يرجع للأصل وهو التحريم وذلك أفضل من قول الله سبحانه والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون نسأل الله تبارك وتعالى العصمة لنا ولأولادنا وإخواننا وكافة المسلمين من الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك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 shekara ta 2020 ta yi magana ne dangane da wata alfasha mai girma wadda ta yaɗu a cikin al'umma kuma da take da hatsari ga rayuwarmu ta duniya take da hatsari ga gobinmu alkiyama ya ku yanwa musulmi abinda muka sani ne cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kewaye aljanna da ababen da ba a so ababe marasa daɗi ababe masu wahala saboda ya jarabta ya kewaye wuta da abubuwan jin daɗi abubuwan da zuciyar mutum ke sha'awa abubuwan da ake kawata mana su don Allah ya jarabce mai gani za mu bar su saboda dai mai yardarsa mu sabu aljanna ko ba za mu yi ba addinin musulunci addini ne na tsafta addini ne na kamun kai addini ne da baya karɓar kazanta, bisa ga haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta zina saboda kasancewar ta kazanta wadda take mayar da mutum fasiki Allah ya kira ta alfasha kuma ya sanya mata ukuba mai tsanani a duniya da lahira babu wata shari'a da aka taɓa yi wadda ta halarta yanzu babu wani annabi da ya taɓa zuwa da hukuncin halarci a yi zina babu shi saboda mi saboda kyamatar jina. da nisan ta fikira ce da Allah ya halitti bayan sa da ita shi yasa tun ga asali babu matar da take halarta gare ka son ta ka daura maka aure da ita don haka Allah ta'ala cikin sifofin mu'minai a farkon suratul mu'minun yake ta wallazina hum lil furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika hum al ina yaba ma waɗanda suke kare farjojinsu in ba ga matayensu ba ko abin da damarsu ta mallaka na bayi wangiji ya ce waɗannan da suke biyan buƙatar su ga matayensu da bayansu wayannan ba abin zargi ne ba duk wanda ya ne biya bukatar ta ta jinsi ta wata hanya daban ba waɗannan ba Allah ce waɗannan su ne masu tsallake iyaka ba ka Allah ta baraka ta yake umarnin wanda ba da halin aure ya yi وليستعجب الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله waɗanda ba su da halin aure su yi haƙuri su kame kansu har fi Allah ya wadatar da su daga cikin falalarsa munin zina ya kai ga cewa a cikin suratul furqan Allah ta baraka ta ya gwamnati da manyan manyan kaba'irai guda biyu su ne shirka da kisan kai tabaraka ta lana ta la ma ina yaba ma waɗanda su ne bayan ubangiji mai rahama da ba su shirka da Allah ba su haɗa Allah da kowa wajen ibada wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba su kace rai wanda Allah ya haramta sai fa idan akwai dalili na shari'a wala yazuna ba su yanzu wa man yaf'al dhalika yalqa asama waɗannan abubuwa guda uku duk wanda yaso zai gaba da zunubi يضاعف له العذاب يوم al ذا za a lidin masa azaba ranar al عذاب a bashi azaba falle falle ninkin da ninki wa yakhlud fihi muhana kuma zai tabbata yana a cikin tun anan duniya akwai wani wari da mazinata suke wanda ba su zina suna jinsa shi yasa kake ganin mazinaci mutane na shakkunsa ko da ba a san yana yi ba sai kaga mutane ba su da da ba su da abinci ne mu duba ko a wajen ba? in ka zargi mutum da sata ko ka zargi mutum da ƙarya ko ka zargi mutum da zalunci kai duk abin da za ka zargi mutum da shi in ba zina ba ba wanda ya lafi akwai da kai maka bulala amma da ka ce masa mazina ki ta tabbata ce kake Allah ce akwai da kai maka bulala sama shi yasa wanda bai taɓa zina ba har abada ba shi daidai da wanda ya yi ta ko da ka guda ne ta. zina ta ya shafi wanda ya yi ta ya shafi iyayensa ya shafi danginsa ya shafi yan uwansa da zumunsa idan mace ya shafi mijinta in mijin ya shafi matarsa ya shafi ƴaƴan da ya yi ko ko da ya yi in muka lura ɗabi'a ce da Allah halicce mu da ita jinsin namiji yana buƙatar jinsin mace jinsin mace kuma yana bukatar jinsin namiji kowane wajen gamsar da buƙatar sa ko dai ya je ta hanyar aure ko ya je ta hanyar zai don haka Allah tabaraka ta'ala ya karfafa aure ya sanya shi mai dimbin amfani ne sunnar annabawa shi yake kawo nutsuwa shi yake samar da kamala wanda ya aure zai samu lafiya zai samu wadata da arziki zai samu kariyar mutunci zai samu kanyi kansa daga barna wanda ya bar wannan ya koma da zina ita kuma tana rusa masa imani tana sa shi rashin kunya tana ƙeƙashe masa zuciya tana cire masa kwarjini da annuri ga fuskarsa tana jawo masa talauci sannan mazinaci ba da kima a wurin Allah ba da daraja a wurin jama'a zina tana buɗe ƙofofin saƙon Allah tana da saukar da fushin Allah a duniya tana dawo azabar kabari ranar alkiyama sannan komai mazina mazinaci labudda sai ya yi nadama namiji ne ko mace duk wanda ya zina idan ba tuba ya ga Allah cikakken tuba Allah ya karba ba labudda sai ya yi dana sai zina ga kowa aibi ce amma ga mace ta fi zama a tsari ga mace ta fi zama abin kunya ga mace ta fi zama tozarta eh, shi yasa kuka ga Allah tabaraka ta'ala ya umarci annabinsa ya مبايع mubaya'a مبايع أدم mubaya'a ta سيدنا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ألا أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يبتلينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إذا أمت تزمى أولي to zina ta fi tsananin hatsari a gare ta domin a wannan lokaci tana da wani ƙarin haƙƙi bisa wuyar na igiyar aure da abin kanta shi ma wanda ya zina ne ya fi cikin hatsari saboda a yanzu bayan ya keta alfarmarta ya keta ta iyayen ya keta ta ƴaƴanta ya keta ta danginta ya taɓa alƙiyamarta da duniyarta sannan kuma ya taɓa mutuncin mijinta shi yasa mutumin da zai je maka mazinaci za ka fi sauƙin jin musibarsa da jin haushinsa fiye da wanda zai ce mawa ta kama zana ce saboda alfarmar gidanka tana gaba da komai idan matan aure ta yi zina bisa kaddar Allah ta yi ciki ta shiga dilemma abinda ɗan boko ke cewa between the devil and dead velocity gaba kura bayan yaki idan ka zauna da cikin nan to fa ta ɗauku ɗan wani ta kai gidan wani ta halartar da haram ta haramtar da halal ta ɗauki haƙƙin zalunci ta tsora ma wani tarbiyyar ɗan da ba nashi ba ta ɗauki gadon wani ta wani ta haramtar da 'ya'yan gidan ga wanda ba haram ba idan kuma ta kashe ɗan ta cire shi ta yi cikin kai faɗa mini wanne ne mafi sauƙi a cikin su zina tana hana arziki saboda kishiyar aure Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawarin arziki ga ma'aurata yace wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli ku aurar da wanda ba su da aure in talakawa ne Allah ya alƙawari da wadata shi yasa zaka iski duk wani arzikin duniya na masu aure yawo ya kika isko injine min attajiri ta zoro tana da wahala za a iya samu amma da ya yi aure ta kaga Allah ya dinka masa arziki arzikin nasa ya ji hakan yanzu a matsayin talaka da shi bai gane to mazinaci Allah zai tarage albarka ga abin da yake shi. zai toshe mishi kofofi da yawa da yawa wanda a dalilin zina Allah ke ana masa wasu alkhairori da ya rubuta masa su ba don yawan nan zurfi sannan tana watsa miyagun surutoci da yawa musibobin da suke bayyana a duniya a sanadiyar zina ne da dangoginta zina tana jawo kaskanci a duniya a lahira kan bar azaba take jawo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a hadisi da imam ahmad ya rawaito ma zahara fi qaumin ar-riba wa zina illa ahallu bi anfusihim iqab Allah azza wa jalla ba wata al'ummar da cin riba kuɗi da ruwa da zina za su bayyana a cikin al'ummar face sun halalta ma kansu Allah ya saukar da hukuma a kansu hadisin ibn majah wanda abdullahi bin umar ya yana cewa na kasance ɗaya daga cikin mutanen goma muhajirai a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya gabato da fuskar ta gare ni yace ya ma'sharal muhajirin khamsu khital a'udhu billahi an tudriku akwai wasu ɗabi'u guda da ya ku muhajirai ina roƙon Allah ya kare ku daga cikin musu wannan satifiket ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan musulbu guda biyar waɗannan fitilu guda biyar waɗannan bala'o'i guda biyar babu su a cikin sabon manzo ba babu su a cikin sabon ne mazalar ce ma zaharar ilfa'in fi qaumin hatta a'lalu biha إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أصلافهم الذين ماتوا باب يجزاء الفاشا تبينا a cikin wasu mutane har yanzu ana yin ta ga fili me ana yin ta ga fili ana sharin din da muna karan muna gani a abin a click ana yawo da ita group group ana yawo da ita a facebook ana yawo da ita a abin nan mai suna shi instagram duk mai sauƙi ne youtube a youtube yau akwai inda mutum zai shiga ba abin da ke zubar da fitsara da ta'addanci da fasikanci da alfasha ya yi kallo tun dare har safe shi ne alar duniya wanda da ta bayan umar da za wannan illa tunu bi tsawa'ili wal hauja sai an jarabce su da annobobi da miyagun turotoci Allah ya lantar kufi a tsilani ya mallabe na masu waɗanda babu su a kakanninsu na baya kun taɓa ganin wani ciwo da ke sa mutum haushin kare an taɓa yi sakan baya abinda aka jarabci china da iran da shi ke wanda ya fara burbuda yana zuwa duniya har ya kai ma a jiya an yi abin daga tarihi an daɗe ba a gan shi ba a kai ma harami wurin tsawafi wayan ko kuje mu, ko kuda saboda tsoron wannan annoba da cikin ni din nan watakila da yau yana maska na kai fasko na biza an shi duk musulmin da ba ɗan maska ba an ce ya yi haƙuri ya saura saboda wannan bala'i to waɗanda su suke dawo mana majinata da masu jin riba annabi sallallahu alaihi wasallam ce wala naqata qauman al-mikyal illa dhulu bis-sinina wa shiddat al-mu'ul mutane ba za su sauye ma'auni ba na kasuwanci ma'auni ba dole sai na abinci komai yana da ma'auni tela yana da ma'auni yarin da yake ragawa ba awo bane injiniya in ya zo ya sau banjur na na waya ya maka ya maka wayar abin da ya rage ba ma'auni ba ne so komai yana da ma'auni a makaranta in kai kita ne yanke ka karanta minti arba'in da biyar in ka karanta minti arba'in wadda minti da ma'auni ne ka sauyi a gidanka akwai kawai ma'auni ga matarka akwai kawai ma'auni ga 'ya'yanka akwai kawai ma'auni ga ibada ma akwai kawai ma'auni yaushe aka ce ka zo ka saurari hudu ba kai sallah kace sai liman ya kusa sauka da minti duka da zaka ka tauye ma'auni manzo Allah ya ce mutane ba za su tauye ma'auni ba face sai Allah ya jarabce su da yunwa da tsananin wahala abinci saboda abin da muke kafoke muna zargin wani muna zargin wani muna zargin wasu manya da shugabanni da mu ne wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da kuka yi muku na musiba hannayen ku ne suka jabo Allah ya ce waya ku an kafir da yawa ma Allah ya yace bai kama ku ba Kaɗan ci abin da kuke ne Allah ya kama ku ne. wa jawla sultan maza da ku in mutane na kawai ba aure labudda sai an jarabce su da zaluncin shugabanni ba kuna ta zargin shugabannin kuna zaluntar ku ba ku tambaye kan ku me yasa Allah ya jarabce ku shugabanni a zalunci ba وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منهم القطر من sama? mazala ce mutane ba za su hana zakar dukiyarsu ba su tara kuɗi ba su damu da haƙƙin Allah a ciki ba ba sai sai an saukar da fari an hana musu wasu walau lal baha'i mu lamin tsoro ba don ma akwai dabbobi da ke buƙatar ruwan ba da in don kuɗi sai a hana mu wala kafara kawmun al'ada illa sallallahu alaihi wa aduwar mujari ba mutane da ke kwanci alƙawari da zan su alƙawari ba su cikawa face sai Allah ya fallade maki daga wani su akan su Ba aka zo ba ba ma fi sai su rika dauke dukiyoyin su kuke da arzikin ƙasa? kuke da tama kuke da zinari kuke da fetur amma suke amfana da wa ma lam ta'mal a'immatun bima anzala Allah fi kitabihi illa ja'ala Allah ba a ba'sahu bainahum Allah bai taɓa barin mutanen da suke kyau hukunci da littafin Allah su ɗauki son zukatan su kone wasu ba ba ce sai Allah ya sanya rigima da husuma a tsakanin su ya kuwa musulmi a alkiyama akwai musulmi da suke cimma mazina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani mafarki wasu mutane guda biyu sun ɗauke suka rika yawo da shi shin abin da ya gani a mafarki ya ga wani kandu wanda yake saman sa a matsayi yake kamar triangle kasan sa abu buɗe yake manzo Allah yake sai na ji wasu muryoyi da kururuwa da hayaniya a cikin tandur a ƙasa ana hura musu wuta yace ko da na leƙa sai na ga maza da mata kira suna shan azaba in aka hura su taso su yau kama kuma a toshe ke ba wurin ta su sake fadawa manzo Allah ya ce su wane ne waɗannan aka ce mazinata ne maza da mata wannan hadisi da cikin sahih bukhari sau da yawa zina ta kan zamo sila ta kisan kai wani saboda zinar da abin da an samu ciki zai kisan kai wani saboda bakin cikin zinar da aka yi da matarsa ko ƙaunarsa ko ɗiyarsa zai kisan kai wani saboda bala'in cikinta ya kama shi yana zina ko namiji ya kama matarsa tana zina a dalilin haka zai kashe matar ko ya kashe abokin zinar ko kuma ta kashe bijin ko ta kashe wanda ya zinar ko ta kashe su duka ko ya kashe wanda ya zinar da kawai to da haka zinar babbar dalilin ita ta wasibbo a duniya a yayin da ce yake gani ya ci bulus ya biya bukatarsa ta da bai dauki nauyi ba amma fa bai sani ba ya jawo matsaloli da dama cikin su haddawar da tsalin iyali wanda shi ne al'umma ta dogara akai wannan ne yasa Allah ta tabaraka ta'ala yake kishin al'umma sosai duk da kake kishin a ce ka tarar da matar ka fanci da wani kasa ubangiji ya cika kishin bawan sai ya ko da ko da wani irin boyewa ce kansa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da bukhari da muslim suka zo da shi ranar da aka yi kusufu sham ranar da rana ta yi zazzabi shi hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ummata muhammad wallahi ma min ahadin أغير من الله أن يزني عبده أو تزني عبده يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وذلك يقول عمر محمد والله با wanda yake kishin Allah bawar sai zina ko bai wasa sai zina ya ku al'ummar Muhammad wallahi da kun san abin da na sani da ku rage dariya kun yi kuka mai yawa me yasa azir zai wannan wa'azi a ranar da rana sai zazzabi saboda kamar yadda zazzabin rana yake tushe hasken gari haka na take tushe hasken imani saboda dushewar hasken rana alama ce ta azaba da hukumar Allah zai kuma tana da cikin manyan manyan dalilan da suke kawo azaba da hukumar ubangiji a wani lokaci da sa'ad ibn ubada yake magana sai ke cewa wallahi inda zan ga wani tare da mata ta zan kai manzo Allah bai masa waje sai a'a ka taurara ka kasanta ba sai manzo Allah ya murmushi yake a ta'ajabuna min sa'ad kuna mamakin sa'ad da ya wannan magana yace wallahi ana aghyaru min na ranta da Allah ni na fi shi wallahu aghyaru minni ni kuma Allah ya fi ni yace وغيرة الله أن تنتحك محارمه kishin ubangiji shi ne ga ana keta alfarmamin ya ga ana alfashar da ya hana ya ku al'ummar musulmi daga cikin dalilan suka yaduwar alfasha akwai wasu waɗannan na'urori na sadarwa na zamani ba ka yana da kyau mu san yadda muke amfani da su yana da kyau mu sa control ga yadda iyalan mu suke amfani da su matayenmu da ƴaƴaye kada mu saka musu ragama ya zanto kowane lokaci suna yin ta'amuli da su har su kai su ga inda ba a buƙata wasu uwaye ba su ma san hatsarin da iyalansu suke ciki ba sam wasu ma wasu mazajen haka wasu matayen su ma haka sannan akwai rashin ba aure haƙƙinsa mace ta samu miji na ɗaya an kore shi ta samu na biyu an kore shi ta samu na uku an kore shi saboda ne saboda wani dogon buri da ake da shi an tashi auren amma sai an yi ta tsaiko sai an yi ta jira saboda ne saboda mun dora ma kanmu fiye da abin da muke bukata mun mai da bukin ma kamar shi ne auren abin da buki ke ciya ta abin da aure yake ci sannan daga cikin dalilan wasu watsuwar alfasha akwai bayyana tsiraici wanda ga nan ko ina a cikin wajibi ne duk wanda da ya ya tarbiyyantar da ita yadda ba za ta fitini mutanen duniya ya tarbiyyantar da ita yadda ba za ta zamo dalilin fitina ga al'umma ya kuyan wa musulmi manya-manyan hanyoyin da za mu iya kauce mazina sun hada da tsoron Allah babu abin da zai sa ka bar zina kamar sanin cewa Allah ta'ala zai damkar ka ya yi maka mugun ka sannan in kana son kada ka yi zane to kada ka kusance ta shi sa Allah ta baraka ta ala game da zina ba ta kada a yi ba cewa wala ta karabu kada ka kusance ta ma'anar kada ka kusance ta kada ka yi hulɗa da matan da za ta sakai da kada ka yi hulɗa da abokin da zai kai ka wurin zina kada ka yi hulɗa da website da wurare na youtube da group na wasu abu da ake tura alfasha da bata wanda za su yi zarka zuwa da sannan mu hada tsirai kada wanda ya kaɗaita da matan da ba ta sa mu toshe kafofin kallace-kallace wanda ba na alheri idan ya zama dole akwai abin kallo a gidanka to ka tabbata abin da ake kallon mai alheri ne mai amfani sannan a sauwaƙe aure a kullo da hanyoyin da zai yi mutane su ta aure maza su yi aure mata su yi aure sannan a yawaita faɗakarwa da wa'azi a kan zina sannan wanda ran sai ba ta sha'awar yin zina ya yi tunanin abin kunya da zai iya faruwa ce nemi abokan ya yawaita ibada musamman azumi da sallah an tambayi wani magabaci menene maganin zina nake kada fara duk wanda ya fara danna na bala'insa to yana da wahala shi ɗaya bar shi ya bari duk wanda zai tuba za ka yana tuba yana koma yana tuba yana koma don haka mafi kyawu kada ka fara idan mai mata guda yana jin akwai bukata ya daure ya tsara ya rage ma al'umma matsala ya rage kansa kada namiji ya tara matar da zai iya daukan nauyin su ta fuska aure da bai wannan yana da cikin abubuwan da suka sa da yawa ana samun mata aure suna da namiji ne da ya san karfin sa mace guda amma mata uku gare shi ila ba hudu gare shi tare da haka yana kalle-kalle iya tsallaka ya ce wani gari yana zuwa ya yi wata hada-hada wanda ba ta halal wanda zai ga wurin iyalinsa ya rauni su kuma iyalinsa ya bar su da tsananin bukata da sha'awa bai kawar musu da wannan bukatar da Allah ya ce ya yi ba to da ka karshe sai su neme ta wani wuri da ba mutum ya suna cewa ko yana iya mutuwa kar ka shiga wannan hali Allah ya karbi ranka kai mugun karshe kamu ka tashi kana zina Allah ya kiyaye sannan mutum ya suna cewa zina bashi duk wanda ya ci bashi labuta sai ya biya duk wanda ya zina da dawar ya wani labuta sai da ta in yi da kaunar wani labuta sai da ta na ba ku labari wanda na kawo cikin abokin fira na wani saurayi da yake ba da labari a kasar saudiya yace lokacin da yake jami'a ya da ruwan tabaiwar Allah ya nuna mata auren ta zai wasa wasi da ya samu kanta ya lalata ƙarshe ta yi ciki ya barran ka yace bai ma san an yi ba da iyayen da talaka ne ba su da abin da za su yi da shi Allah ya kyale shi sai da ya kama jami'a ya samu aiki na kwarai ya ɗauki hayar gida ya sayi mota ya yi aure ranar da ya kwanci aure da matarsa sai ya gane ba budurwa ba ce ransa ya ɓaci ya ɗauki lokaci yana fushi da ita daga ƙarshe da ta fahimta sai ta zaune da shi ta roƙe shi gafara ta ce wallahi yaudara ta ake wallahi wani ne da sunan aure ta zana mashi daidai irin yadda ya da wasu a ran sai ce to ubangiji na gane laifina amma tun da an rama to shi kenan magana ta ƙare ashe ba ta ƙare ba ana haka wata rana mahaifiyarsa ta buga masa waya ya zo gida me ya faru wai kanwarsa tana amai an je asibiti an tarar da suke gare ta waye mata suke ta nuna tabbata wani area boy na unguwa cikin fushi ya zaburwa ya isko cikin gungun su na area boy san shaye shaye ko da ya ta mu suka yi cikin shi da duka suka ce wallahi suna kashe shi yadda sannan ya sake tuno ta abin ne Allah bai kyale shi ba ya haifi da ya mace ya sa tanazari aji ɗaya aji biyu tana aji uku ɗaya shekara shida yana ofis matan da ya zo shi da waya ya ce ana neman ka gida ya ji matarsa na kuka ko da ya je gida wai wani malamin su a makarantar boko ya yi maka zaɓe ya shekara shida nan ta ke tuno da wancan abin ya duka ya su da ya ce Allah ya isa haka a yaƙi to zina ba shi sau da haka lokacin da wani yanzu ya kama nan salaf ina son yin zina ka ba da izini kaji saurayi shi da gurin manzo Allah yake so ya samu lafi ka rike da tashi zira halalce gari manzo Allah yake kana so ai da uwarka yace a yace to kowa bai so ai da ka kana so ai da kawwar ka yace a a yace to kowa bai so ai da ta kana so ai da gwaggun ka kauna babanka to yace a yace to yace to yadda ba ka so ai da naka haka kowa bai so ai da kai sai manzo Allah ya dafa kirjinsa yace Allahumma hassin farja وطهر قلبه واغفر ذنبه الله كالي مثل الأورثة الله كتاكش زوجيته الله كيكتك da garan da bai sake sha'awar zina ba har lokacin da ya aure ya musulmi abin da ya fi hatsari shine ka zamo kawali ka zamo dalili zuwa gasa ka zamo kai ne ka haɗa bazina wani zai ɗauka bai kawar sai alhali yana yi bai sani ka ɗauko wani hoto ka ɗora a dvd ka wanda bai dace wani ya zo ya gani ya bibiya har ya je ya haɗu da wannan matar da ne wai dawo shi ba ni ba to duk wata hanyar da za ka taimaka a yi zina ita ma kawalci shi ko kawali duk majinatan da suka yi zina a dalilin sa shi ma na irin na ya kuyi wa musulmi zina tana da dangogi guda biyu da sun fita hatsari duk abin da muka faɗi na fitina da bala'i da musiba da zina ke dawowa luwaɗi da mashigo suna dawo fiye da shi wani ya zubi to babu wata al'umma da Allah ta'ala ke tsananta fushi a kanta kamar al'umma da take shizu al'umma da take taki daga ɗabi'a wanda yanzu na fa kawai ya kasa rike zuciyarsa ne amma yana bisa ɗabi'ar da Allah ya halitta da yana namiji yana sha'awar mace ko tana mace tana sha'awar namiji amma ita mace da take zuwa ma yan uwarta mace da namijin da yake zuwa ma yan uwar san uwarsa namiji ya tashi daga ɗabi'ar ɗan adam ya tashi daga ɗabi'ar dabbobi dabba guda ce duniya take wannan fasikanci ita ce alade ko sun ce akwai cikin jakai masu irin wannan amma ko jaki ba kowane namiji yake zo ma namiji ko mace ta zo mace ba wal ya zama ya ku yawan musulmi sani zina da matigo da luwaɗi da raba to idan Allah ya jarabci mutum da ɗaya daga cikinsu abinda an wajibi shi ne ya yakar zuciyarsa har Allah ya raba shi da wannan abu in ba kai haka ba shaidan zai tabinka ya tabinka har ya haukata ka ibai da kai ma haukata wani saboda sha'awa kallace kallace sai zai fashin allakin makarantar 'yan mata da ke sha'awa kawai ta kallon fuskokin mata yana kallon kirjinsu kun ga wanda ya zama haku wani kuma ya rika yawo sun mai ki duk ya rika ganin yan mata da matan mutane masu zuwa sayayya daga dare bayan isha'i kun ga wannan abu naki jinuni daga cikin abin da yake ɓarantar da fushin ubangiji game da alfasha da yaduwarta shi ne a samu groups da kafofi na masu yi a ce wannan group ne na yan luwadi wani ya rubuta wannan group ne na yan maɗigo wannan gurin ne na mazinata kuma suna taruwa suna tattauna waɗannan lamura suna karɓar junansu a kai ya kai bawon Allah idan baka yi nadama ka ji haushin kanka kan Allah ya jarabce ka da wannan alfasha ba to don me da za ka sa kanka cikin wa Allah karan tsaye daga ƙarshe ya kuɗe uwa akwai wasu tambayoyi da muke yawan samu wa'inda suke nuna mana tsananin yawaitan wannan alfasha a cikin al'umma akwai masu cewa macin da za ta tambaye ka ga mace malam wallahi shekaru da yawa abokin mijina ne yake bayan bukata yanzu na rasa yadda zai akwai wanda za ta ce ko wanda zai ce an yi baiko amma kuma ga shi ta samu an yi bida an yi neman aure ba biya sadaki wata ilimin an biya sadaki amma ba daura aure ba ga shi ya ja mata ki kuma an sa ran daura aure gabar ta malam ya zamu akwai matar da take taimaka ma da yau shekara ta takwas da aure shekara ta goma da aure shekara ta sha biyar da aure amma wallahi zuciya ta tana da tsohon saurayi na kuma yanzu haka muna whatsapp da shi karshe in kabibiya tana tura masa hotunan da yana turo masa nata ko suna video call a cikin dare yana biya masa bukata tana biya masa mijin tana ta ɗakin wata ko yana fado yana akwai mai tambaya cewa hawa gare ni tana zuwa gida kuma wallahi malam duk da ta zo gida na duk wanda ne so sai mun yi alfasha tare da ita wani zai tambaya gafar ta malam ina da abokiyar zina amma kafira ce babu laifi ma wanda yana ganin tun da kafira ce kamar bai bai takin kowa ba akwai wanda ke ta malam wanda nake zane da ke da nake yi wallahi saboda mijinta bai yi biya masa bukata wani kuma zai ce maka wallahi da muharrafa sai yake saduwa wani matan makwacin sai yake saduwa ne wani kanwar wani ba wallahi ko cikin wallahi na samu wannan tambaya ba so guda ba kuma ba zan manta ba Allah ya san shasti da tahiru wata rana muna zaune da shi bayan magriba sai ga yaro ya zo da irin wannan tambaya wal iyazu billah wanda duka yana nuna cewa lallai budda mu tashi mu yaki wannan alfasha a cikin duk wanda ya san Allah ya garabce da ɗaya daga cikin wannan abubuwa ya yi kokari ya tsarkake kansa ya tuba ga Allah ya yi kukan zunubin, ya yawaita azumi ya yawaita addu'a sannan ya yaƙi zuciyarsa har sai ya bari duk wanda ya yana da wata hanya ta taimaka mun na fasha to ya kokari ya tsagaita ya dakata ya ku bayan Allah mu tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya kada wanda ya mai da hankali ga zunubin ɗan uwansa kowa ya damu da laifukan kansa mu gyara mu tuba mu sani cewa Allah yana maraba da masu tuba kuma Allah tabaraka ta'ala yana son masu tuba yana kuma taimakon su ya Allah ka kare mu daga fitina ka kare mu daga miyagun cutoci ka kare mu daga fitinu da bala'o'i da musibbu ka raba mu da sharrin zina da dangoginta akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce wannan sati mai magana akan su babu lokaci amma dai kusan dole ne mu nuni makon da ya gabata muwaye gari da wani abu mai ban mamaki a sakkwato wai wannan rabaran mafi hatsin kuka ya fito da wata tawaga masu bakakin kaya yana jerin gwano a cikin birnin shehu wai saboda jajin kama waɗanda ya ta'adda suka kashe a jihar wannan tsakani da Allah kuwa sun tsokana ce kuma wannan mutumin wallahi mahukunta in ba sai taka masa birki ba wallahi sai haifar da fitina da ba a iya tarbunta wannan sako ne na biyu wasu jihohi sun fara fita dokoki dangane da ba kuma a jasa kuma tuna cewa a kowace shirye-shirye da ake yi na kokarin inganta makarantun almajirci ina son al'umma ta rarrabe almajirci da bara a rarrabe karatu da roƙo a san ta ba haɗe suke ba ko babu wanda ya fi yin zakarai mai ilimi dole sai kayi roƙo babu wanda yake ka ɗanka wurin karatu ya ci da kansa babu wata doka ta musulunci da haka to daga muna goyon bayan duk wata doka da za ka sa a ɗauki yaran nan masu yawon gararan ba cikin gari wa'inda da nan suke koyon lalaci muna ganin nan da wasu shekaru za su iya zama musiba da fitina ga al'umma muna goyon bayan duk dokar da za ta hana wannan amma tare da haka muna kira ga hukumomi lallai a duba harkar talauci a kasar sannan a duba harkar ilimin addini a ba shi irin kulawar da ake ba ilimin boko daga karshe akwai abin da ya bayyana ya sake bayyana a kano na cin mutunci a fili da zagi da cin zarafi har da alfasha game da janabin ma'aiki mu mai gidanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ji daɗi cewa matasa masu bar wannan ɗan a sai iska da ya zagi manzo Allah ba su bar shi ba sun je gidansa sai kata kata da gidan amma ni abin da ke so in ce abin da ya ja wannan saboda wani ya yanka ya ga jini ina labarin abdul iniyar a ce ba kotu ta yanke masa hukuncin kisa ba an zartar to duk lokacin da ana ta'addanci ga kasa ba a hukunci idan kotu ta hukunci ba a zartarwa to babu sanda za a daina su ko irin waɗannan abubuwa in ba a ɗaukar matsalli a kansu wallahi babu irin bala'in da ba su jawo masu